سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara ta da uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria wanda a shekarar da ta gabata mun tsaya ne a tafsirin suratun nur ƙarshen suratun nur wanda yau insha ta'ala a wannan yammaci za mu fara ne da farkon suratul furqan bismillah ar-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabaraka الذي نزل ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الفرقان sura ce yar makka shi ne ake cewa minas suwaril makiyya sura ce wanda ake cewa an saukar da ita a makka adadin ayoyinta aya saba'in da bakwai ne daidai kuma allah ya saukar da ita ne bayan suratu yasin bayan an saukar da yasin aka saukar da ita jerinta a cikin alkurani idan an girga za a ga ita ce sura ta ashirin da biyar kenan tun da muka fara karatun nan yau muka zo sura ta ashirin da biyar a cikin surori ɗari da goma sha shida daga cikin malamai na tafsiri akwai wanda an nagalto zance daga gare su babu saɓani cewa wannan sura 'yar makka ce kamar mawa kasir haka ya nakalto haka imam ibn jarir tabari shi ma a imam razi kai Allah musu rahama haka ya rawaito imam al-qurtubi yace hiya makkiyatun ala qawli al-jumhur sura ce yar makka kullaha ko fi qawli al-jumhur kamar yadda mafi rinjayen malamai suka faɗa kenan wannan magana ta imam al-qurtubi yana nuna akwai wasu waɗanda suka ce ba suna ce yar makka ba ibn abbas da imamu qatada suka ce sura ce yar makka amma banda ayoyi guda uku waɗannan ayoyi uku su yan madina ne faɗin Allah wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar har zuwa wa kana Allah ghafurur rahima a cikin aya a cikin surar duka waɗannan yan madina ne Allah ya buɗe wannan sura da yaban kansa shi tabaraka wa ta'ala yace tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdihi shine muhammad ibn abdullah ya yabi kansa shine saukar da alqur'ani gabansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda yake da mulkin samai yake da mulkin kasai والذي له ملك السماوات والأرض كنا كما شيني والذي خلق كل شيء شيني يعني تشكومي فقدره تقديرا تبارك الذي نزل الفرقان على أبره ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء faƙaddarahu taqdira sannan surar ta shiga bayani dangane da maganganun mushrikai kafirai maƙiya Allah waɗanda suka yi ta tayar da shubuha suka yi ta kawo maganganu na rikici da tayar da hankali akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama surar ta yi musu raddi suratul furqan ta mai da martani akan mushrikai akan kafirai dangane da abubuwan da suke faɗa na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surat ta yi muƙarana ta kwatanta tsakanin wato makomar musulmai da kuma makomar kafirai mushirkai makiya Allah wa qalu ma li hadar rasul ya'kulu ta'am ويمشي في الأسواق لو لا أنزل عليه ملك إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا bayan القرآن alkur'ani بياني أكان هسارا وأن السورة تاي بياني أكان هسارا الدكافري ذا hasarar da القيامة sannan kuma ba wanda zai taimaka musu kuma Allah ya yi bayani a cikin wannan sura irin girman kan su waɗannan kafirai da zaluncinsu ya kuma yi musu raddi akan abin da zai kunyata su wa ladina layar juna yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأسفن وقيلا sannan surar ta yi magana akan kisoshin wasu daga cikin annabawa labarin annabawa walaqad atayna musa alkitaba wa ja'alna معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما sannan surar ta yi magana har yanzu dangane da irin kafirai da suke karyata manzan Allah da manzancinsa kuma ta yi rarrashi ga shi annabi ɗin ta rarrashe shi ya haƙuri dangane da abin da waɗannan kafirai suke masa wa idara auka in yattakhidunaka illa huzwan a hada ba a Sallahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina raunar azaba man adallu sabila ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'anta ta takunu alayhi wakila أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا bayan haka suratul furqan ta yi magana dangane da wato ƙarfin mulkin Allah da sarautar ubangiji da isarsa da buwayarsa a bayan ƙasa kuma ta nuna mana lalle Allah shine mai iko ya shimfida inuwa daga nan har iyadu Allah shi ne mai ikon ya kawo dare ya kawo rana Allah shi ne yake kawo iska ya aiko ta lokacin da ya ga dama don ta zama bushara ga saukar ruwan sama idan za a yi ruwan sama Allah ya kawo wata iska mai sanyi don tana nuna mutane ku shirya za a saukan muku da ruwan sama sannan kuma ta yi nuni a kan Allah shi ne yake raba tsakanin wato koguna guda biyu waɗanda suke mabambanta juna kuma ya hana su haɗewa da junansu sannan kuma ta yi magana akan Allah shi ya halici ɗan adam daga ruwan maniyi don ya gane shi waye kuma mai matsayinsa kuma mai asalinsa sannan kuma surat ta yi bayani akan cewa ku yi mamakin halin kafirai halin mushirkai waɗanda suke bauta wani ba Allah ba duk da wannan misalai da aka ta buga musu alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا har yanzu surar a cikin ƙarshe-ƙarshenta ta yi bayanin halin bayan Allah na ƙwarai su ne ake ce da su ibadur rahman waɗanda jera cikin sifar su mutane ne masu tawazu bayan Allah na kwarai masu kankan da kai ba su da girman kai suna yin afuwa wa wawa da ya musu wauta sai su yafe masa da jahili da ya musu jahilci sai su kau da kai sannan kuma mutane ne masu yawaita ibada da sallah karatun alkur'ani da kankan da kai sannan kuma Allah ya yi alkawari zai kautan musu da azabar jahannama ba za ta zama ta same su ba sannan kuma suna masu ciyarwa ba su da rowa suna da ikhlasi da bin Allah tabaraka wa ta'ala sannan suna nisantan dukkan wani abu na wulakanci da kaskanci da Allah ya haramta yace kada a yi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama na والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani dangane da wasu abubuwa da surar ta mai da hankali tana magana a kansu a dunkule wanda su ne kamar haka ma'ana akwai wasu abubuwa a dunkule da surar ta yi magana a kansu kamar yadda ta yi bayani dangane da ƙudurar Allah aka yi ta kawo mana ayoyi da suke nuna lalle Allah shi ne mai iko lalle Allah shi ne isasshe lalle Allah shi ne mabuwayi sarki mai ƙarfi wanda ya fi kowa ƙarfi ta tabaraka wata'ala duk a cikin wannan suratul furkan kuma Allah ya yi bayani a cikin surar wajibi ne a ibada don shi shi kaɗai da yake da wannan sifofi sannan kuma surar ta yi ta yaban Allah kan ayyukansa da yake yi yau da gobe tabarakan ladina zalal furkana ala abdihi wannan yabo ne ga Allah da nuna ƙarfin mulkin Allah tabarakan Ladi ja'ala fis sama'i burujan kaga wannan shi ma yana nuna ƙarfin Allah da mulkinsa tabarakan Ladi in شاء ja'alalaka لك خيرا من tajirimin جنات تجري من تحتها الأنهار kusura wannan tabaraka tabaraka tabaraka har guda uku a cikin sura gaba daya sannan Allah ce wa huwa alladhi marajal bahrain hadha azbun furatun sa'igun hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj yace wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا wannan gaba ta farko kenan sannan surar ta yi magana dangane da yaya za ta shigar da rarrashi da kwantar da hankali ga ainihin wato zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi sallama a tabbatar da shi akan abin da yake daidai ne babu gudu babu ja da baya ba daga kafa akan da'awa akan karantarwa akan kuma cewa lallai shi Allah ne aiko shi ba matsafi bane kamar yadda suka faɗa ba mahaukaci bane kamar yadda suka faɗa ba mai neman mulki da sarauta bane kamar yadda suka faɗa kuma tara rashe shi akan yayi haƙuri dangane da abinda mushrikai kafirai suke jifansa da shi da abinda Allah ya riga ya wanke shi da kuma irin izgilanci da suke masa da izgilanci da suke wa da'awarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya rada shi manzon Allah cikin wannan sura da irin abinda akan irin abinda mushrikai suke gaya masa cewa alqur'ani tatsuniya ne na mutanen farko kuma alqur'ani karya ne wal iyazu billah sannan suka karyata cewa wai yaya za a yi a ce ma wai wannan annabi ne kuma ya zama cikin mutane duka waɗannan ƙariya ce da ƙirƙira da shaidanci da wulakanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wa amma Allah ya rarrashe shi yace ya hakuri wa qala allazina kafaru in hadha illa ifku iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما سننسكت وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سنن الله يتشي وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا duka waɗannan shi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin cewa waɗannan mutane ba sa kan daidai unzur kaifa zarabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa yaj'al laka usura? بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك wala ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك wa وأحسن tafsira. duka waɗannan ayoyi suna bayani ne irin yadda kafirai suka ta gaya manzan Allah maganganu da suka ga dama Allah kuma yana da rashinsa idan muka lura ƙwarai da gaske surat ta yi magana akan shubuha da su waɗannan mushirkai suke tayarwa mana abin da zai rikitar ya hana mutane su gane dawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam surar ta kawo bayanin su kuma surar ta yi musu raddi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba Allah ya nuna masa cewa abin da ya same shi a yau ba wai shi kaɗai ya fara samu ba ya samu sauran muminai ko ya samu sauran manzanni da suka gabace shi sannan surar ta yi magana akan wato abin da zai kasance ranar tashi alkiyama ga waɗanda suka karyata Allah cikin mushirkai za su haɗu da bakin ciki za su haɗu da ɓacin rai za su haɗu da damuwa za su yi nadama za su haɗu da mummunar makoma ranar tashin alkiyama kamar yadda ta yi bayani ga abin da Allah ya tanadar wa muminai bayan Allah na ƙwarai mutanen arziki 'ya'yan kirki ya tanadar musu aljannakai wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu Allah ce bal kazzabu bi sa'a wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira idan ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika subura Allah ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kaseera sannan yayi bayani akan abin da za su tarar a kiyama wa yau yawma Abdul zalimu ala ya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani zikiri ba da idh ja'ani wa kana shefanu shaytanu lil-insani sannan kuma tace dangane da mu'minai wal adalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida kanat lahum jaza'an? wa masira lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama har zuwa inda yace khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama wannan shine khulasa a taƙaice abinda ita wannan suratul furqan take dauke da shi wanda zamu zo mu waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya tare da fassarawa da kuma bayani dalla-dalla da ikon Allah da ya sarewarsa ana ramma ya ce mana bismillah rahman rahim tabarakan ladi nazzalar furkana ala abdihi liya kuna lil'anami na nadira wannan sura Allah ya buɗe ta da yabo a kansa da irin abin da ya dace da shi tabaraka ta'ala ya dace da kamalarsa ya dace da ƙudurarsa ya dace da isarsa wannan kalmar tabaraka malaman nahu suna cewa fi'ilu madin la yansarif fi'ilu madin la yansarif shine tabaraka din abinda ake nufi da fi'ilin da aka ce la yansarif mana la ya'ti minhu mudari'un wala amrun wala ismu fa'il mudari'i baya zuwa a cikin sa baya iya daukan fi'ili amri baya iya ɗaukakan ismu fa'il shine tabaraka ismu wato fi'ilu madin la yansarif haka yazo tabaraka abinda ake nufi an ciro kalmar ne daga albaraka abinda ake nufi da albaraka shine wato alkasratu min kulli khair alheri mai yawa shine ba shi yake cewa albarka tabaraka albarka daga albarakatu albarakatu a larabci shine wato alkasir min kulle kai, abu mai yawa mai alheri duk alheri da yake da yawa ne ake ce da shi albaraka shine kake ji Allah wato bawashi na cewa Allah dai ya masa albarka ma'ana Allah ya tula masa alheri shine ma'anan albarka a asali ana nufin annama wa ziyada ne ma'ana abin da yake karuwa Allah ya ta kara shi kullum yana karuwa ma'ana alheri mai yawa kasaratu khair wa ihsanuhu wato alheri mai yawa mai kyau kenan sai mu ce albarkatun ubangijinka sun yawaita shine tabaraka ko alkhairan ubangijinka sun yawaita don ana nufin albarkar ubangiji ne ko kuma kalmar tabarakan an ciro ta ne daga albarkatu ba albaraka ba albarka shi ne ba shi ce albarka ba albaraka ba shi ma cewa Allah ya yi albarka yawwa da ɗaurin ra'un ko wancan albarakatu wannan kuma albarkatu abinda ake nufi da albarka shine tabbata abu ya tabbata abu ya kahu laraba sukan ce barakal ba'iru ana nufin sabatal ba'iru idan raƙumi ya durkusa ɗin nan ya kafu kenan to sai a ce barakal ba'iru anaka fi mawdu'ihi falazimahu wa sabata fihi kuma kullu shay'in sabata wa dama duk abin da ya tabbata ya dawwama faƙad baraka an gane ko duk abin da ya dawwama ya tabbata to sai a ce a larabci baraka wannan tabbataccen abu ne ana sabata wa dama ala khalqihi to yan anan sai mu ce Allah ya tabbatar da ko Allah ya tabbatar da alheri da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko albarkar Allah shi a karan kansa mai yawa ce ta yalwata kuma ta tabbata albarkar ubangiji albarka ce da lata zulu latan kafai wato lata ta za'za ba ta girgiza li'annaha min albarka min subut kenan albarkatun ubangijinka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da alkhairan ubanginin ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbata wanda shine sifarsa alladhi nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya sassaukar da alqur'ani akan bawansa li yakuna lil alamin nazira dan shi qur'ani ya zama gargadi ne ga talikan bayi duk waɗanda suke ba Allah ba sune al ko shi manzon Allah ya zama gargadi ga dukkan halitta al-furqan al-qur'an waznan wa ma'ana tabarakal ladhi nazzala al-furqana ay tabarakal ladhi nazzala al-qur'ana ne ba wani bambanci waznan wa ma'ana me yasa aka ce da al-qur'ani al-furqan suka ce da annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil saboda ai littafi ne da yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa aka ce masa al-furqan يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الفرقان رانا الربيوة القرآن الفرقان لسبب ينا ربيوة yana bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya ya yi bayanin abu kaza daidai ne ya yi bayanin abu kaza kuskure ne ya yi bayanin abu kaza gaskiya ne ya yi bayanin abu kaza ƙarya ne don haka aka ce da alƙur'ani alfurƙan sai kalmar nazira li yakuna lil nazira daga al'inzar ne al'inzar ana nufin al'ilam al-muktarinu bi tahdidin wa takhwif wato sanarwa da yake haɗe da ainihin wato tsoratarwa da firgitarwa da jan kunne in an ce an zara yunziru zira bihi qauman ludda kalmar inzar a sanar da mutum wani abu tare da bashi tsoro da kuma ja masa kunne liyakuna lil na nadira wannan alqur'ani inzari ne jan kunne ne fada ne tsoratarwa ne ga barin munanan ayyuka ga dukkan bayan Allah da suke a duniya gaba daya jalla sha'anullahi tabaaraka wa ta'ala wa takasarat wa damat khairatuhu barakatuhu sha'anin ubangiji ya girmama ya ɗaukaka albarkatun Allah alkhairan Ubangiji sun yawaita ba za su irgu ba wanda shi ne ya saukar da alkur'ani ga bawansa Muhammad dan Abdullah li yakuna lil alamina ana nufin al-insu wal jin mutane da aljanu naziran wato munjiran iyahum bi su'il masir yana tsoratar da su dangane da mummunan makoma in suka ci gaba da yin kafirci da kuma shirka malamai suka ce Ah, da Allah ya yi amfani da kalmar tabaraka wannan yana nuna cewa bayi ya kamata su sani fa duk abin da Allah yake saukarwa a duniya na alheri fa mai yawa ne ba kaɗan ba ne duk wani abin da ka sani alheri ne abun so ne da Allah yake bayarwa a duniya mai yawa ne ba kaɗan ba ne shi sa ce tabaraka don me yasa don kada ka yi tsammanin don an ba wancan alhajin da yawa zai kare kai baka samu ba idan lafiya ce Allah ya zo raba ta tabaraka tana da yawa ba ta karewa komai na Allah mai yawa ne in dukiya ne kana ganin Allah ya ba wa wancan ya ba wa wancan ya ba wa wancan shi lamarin Allah arne ma yana ba shi dukiya wanda baya sallah mai zagin Allah mushriki kafiri maciyin kare maciyin alade mai hadawa da kwadi da fari duk ya hada ya cinye sai Allah ya dauka ya bashi ba abin da ya damu ubangiji da karka taba tsammanin wai abin da Allah ke barwa wai kaɗan ne wai zai zama kaɗan ba sami shi ba yana da yawa da haka in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki ya sa aka ce mutum ya zo yin addu'a ya roƙa haka ba wai ka yi haka ba ka buɗe hannu ka roƙa ka yi da gaske saboda Allah shi ne mai bayarwa mai tarewa tun da Allah fa yi duniya yake bayarwa bai daina bayarwa ba bai kare ba kai sai kare a kanka tun da Allah ya duniya ake ta shan ruwa ba a daina shan ruwa ba kai sai ya kare a garinku. tun da Allah ya duniya aka ake noma tun da Allah ya duniya ake noma a shuka a girbe a sare a daka a niƙa a cinye a yi kashi a ɗebi kashin a da shi gona a daɗa shukawa a girbe a sare a sayar a sa kuɗi riga a ɗinka ta mutu a kai ta bola a ƙona a kai takin gona haka za a yi ta recycling ai recycling ne dun rayuwa gaba ɗaya dawar da muke ci da masarar da muke ci an girbi an sare sai mu ci sai mu yi bayan gida sai ya bi ƙasa ko baka kai shi gona ba yana shiga ƙasa idan ruwa ƙasa tana zuƙe shi allah ya kai shi inda ake so ya amfani yasa garin da ya fi kowa yawan kashi ya fi taki mai yawa ke kuma da ruwa sha mana shi ma wannan ruwan da aka sha zai koma ai baya zama da an sha shi jiki ya yi amfani da shi za a fitar da shi akwai inda zai bi kuma Allah yake daukan sai kai shi inda ya ga dama da su alkhairai na Allah a buɗe suke kaga da yin sama bai ba wani shugaban ƙasa ko wani gwamnan banki ko wani kaza makullin sama ba nan da sun kule mu wallahi ko ba ka bane ba sai ya bar a hannunsa ko annaba Allah bai ba su makullin sama ba saboda albarkatun daga sama suke sokowa iska mai daɗi arziki alheri albarka da yake sakowa na ruwan sama da dukkan abin da yake sakowa da ba ma gani with our naked eyes duka daga sama yake sakowa na Allah ne da haka idan ya zo sakarwa kowa sai samu wani guri sai Allah ba su arzikin dawa ta nomawa a ciyar da ƙasar nan a iya state ɗaya ko jihar zamfara kaɗai suna da dajuka da ba dan yan ta'adda da aka baza musu a wurin ba akwai dajuka a jihar zamfara kaɗai inda ake noma dawa da za a iya ciyar da najeriya gaba ɗaya irin jaddawan nan mai kyau da kaikayinta a bawa shanu su ci karanta a yi amfani da shi ita kanta dawar a kai ta mutane su ci har 'yan giya ma su siya su giya da ita su kuma wannan abin allah ya basu. sai Allah ya tattara doya a taraba doya ne da gyada doyan nan ka ganta iya ganinka ko ina da ka sani a duniya malam ana son doya da bature da bari da kowa wani dan uwa ya ce min malam gamu a dubai na je ina sha'awar doya kwaya daya da aka yi kodar ta aka kawo daga najeriya doya ta raba kwaya daya ya ce wallahi malam guda ɗaya na su yi ta wajen dubu ashirin da biyar ba daya ya kaga kuɗi kaga a shi Allah bai barwa a ƙasa ba yasa mutanen taraba ku tsaya sosai ku zauna da gindinku yawwa sosai ku zauna da gindinku ƙasar ku ce jihar ku ne ku yi noma ku yi arziki ku shiga siyasa ku samu mulki ku taimaki uwanku. Allah a wasu wuraren sai ba su arzikin zinari ina muku magana akan albarkatun ubangiji ne da ba za su irgu ba malam ko ba aikin gwamnati ba in muna so za mu rayu wallahi akan wannan kasar kadai da Allah ya shimfiɗa wallahi za mu ci abinci mu rayu mu gina gida lafiyayye ba da kudin albashi ba mu ci abinci mai kyau ba da kudin albashi ba mu ɗinka sutura mai kyau ba da kudin albashi ba mu je hajji da umra dubai ɗin ma mu tafi mu zagaya a shekara mu je mu dawo mu biya ta ingila da amerika don mu je mu dawo da kuɗin noma duk za mu iya yi kawai abinda allah ya jarabe mu da shi ba mu samu shugabanni masu kishin al'ummarsu ba sai kaɗan a cikinsu su kuma kaɗan ɗin masu kishin su, ba su da ƙarfi ba su da yawa maɓarnatan sun fi su yawa amma da ba don haka ba da ɗan najeriya wallahi yana cikin waɗanda za su fi kowa jin daɗi a duniya ƙasarmu Allah ya ba mu ƙasar gwanda ƙasar wake ƙasar kuɓewa ƙasar waken soya ƙasar farin wake ƙasar farar dawa ƙasar jaddawa ƙasar jar masara ƙasar farar masara ƙasar gero ƙasar maiwa ƙasar tattasai ƙasar tumatir kasar alayyako kasar karkashi kasar yakuwa kai ku ta gaya min da Allah kasar me ba abinda ba a yi a Najeriya ta ji wannan shi kuma wai karas ana magana abin wai wai karas kai karas ne da ne ƙaran ma <laughs> ba ma ana magana kayan kuɗi ka zo <laughs> karas karas da za a cika wani bayarwa gaba ɗaya bai fi dubu uku ɗari biyar ba ana maganar kayan kuri ana ka, abun Allah baka gonar karas duka waɗannan a babi na noma kawai akwai noman kiwo dabbobi duk wata nau'i na dabba da ka sani a ƙasar nan cikin albarkacin ubangiji duk cikin tabaraka ne ka noma ka kai shanu su ci su sha a ƙasar nan inda ba don rashin tsari ba da muke da shi da wani mai saniya da zai sai dusa ba wallahi a daji kawai muka zuba shanunmu za su shekara su ci su sha su haihu ziyara kawai za mu rinka zuwa ba sai mun sha wahala wai mun sai dusa ba saboda a dajin nan duk abin da saniyan nan take bukata ta cike yi kiba ta yi maiko da ruwa da komai akwai shi ko babu to amma babu tsari babu tunani mai kyau da sai mu amfana idan baka yadda da abin da nake faɗa ba fulanin da suke cikin can cikin daji da ba sa a cikin gari gaba ɗaya rayuwarsu a daji suke yawo masu bin ƙasashe su ne nijar su ne kamaru su ne bin kaza wace dusa suke suke wa shanunsu suke girma a daji suke rayuwa da ciyawa busasshiya su ci ciyawa ɗanya in an yi rani su tafi su je su ba su bushe ciyawa su rinka bin su gindin ruwa yawo suke yi ka ga shanun nan luma-luman shanu lafiyayyu arziki a kan wannan kaɗai ya ishe mu marayu ban maka maganar raƙuma ba ban maka maganar tumaki da suke cikin mu ba da awaki tun da Allah ya duniya ake yanka akuya ake yanka tinkiya ta ƙi ta ƙare har yau tabaraka ne wallahi ka taba ji an zo kasuwar garin nan ta komo an ce kai yau jama'a an samu matsala wallahi raguna sun kare a ƙasar nan ka taba ji ka taba ji an ce jama'a yau babu awakin da za a siya a yanka ka duba irin cin naman da ake yi a ci nama a ci nama tinkiyar nan fa a shekara su ɗaya take aikuwa amma kullum sai ka je ka tarar yanka fa ake ba wai odar su ake da kawo kun taba ga an dai wasu an kawo su daga kamar ko daga sadi namu ne na gidajen mu sai ma je mu diba mu kai amma malam sun ki karewa saboda albarka akuya in ta tashi in ran ta ya ɓaci sai ta haifa ma ƙwaya biyar a lokaci guda ko ba haka bane ba kuma nama mai kyau <laughs> wallahi duk wani albarka ne amma za ka ga abubuwan da ba a ci Allah bai halatta a ci ba yanzu irin karnuka sai ka nemi kare a wani gurin karnuka ka duba dai ba wani cinsa ake ba in banda waɗancan mutanen suke cinsa ba su ma ba ka tafi suke cinsa ba sai sun shiga talauci duba alade sai ga bai da yawa amma za ka ga an yi roka roka tirela tirela ta tumaki da awaki a kai su lagos a kai su ina a kai waje a kai menene banda wanda suke mutuwa haka kawai banda wanda ake yankawa ka duba duk sati sai an yi suna an yanka rago ko an yanka tinkiya amma sun ki karewa albarka duk yana cikin tabaraka din nan wato tabarakan nan fa malam komai ta shiga ciki ba abin da babu kuɗi a aljihun mutane duk inda ka zagaya a duniya kowace ƙasa akwai kuɗin da suke rayuwa da shi akwai aljihunsu akwai kuma a banki banda wanda suke bin iska lambobi kawai za a yi ta tura transfer transfer transfer ko ba kawai ya iska ce kawai lamba ce kawai za ka zanna yaya aka yi ba su kare ba tabaraka albarkatun ubangiji alkhairai shi sa Allah ya halicci kowa zai iya rayuwa a duniya insha Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abincinsa da ruwan shansa da duk abin da ya tsaga masa wannan su ne kaɗan daga cikin misali na yau da gobe da za mu iya ganewa dangane da ma'anar tabaraka wato alkhairai da albarkatu ga bayan Allah malam cewa anna hada al'ata sabitun mustaƙir wannan kyauta da ubangiji ya tanadar tabbatacciya ne ba ta kaucewa kuma wannan shi ke nuna mana ƙarfin mulki da girman Allah da sarauta tasa da ikonsa kuma sai ya nuna tunda Allah shi yake da wannan bai kamata ba mu bauta wa wani ba shi ba ubangijin da ya mana waɗannan abubuwa ya kamata mu bauta masa shi shi kadai kuma nan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da kalmar nazzala ya ce tabarakan lazi nazzala bai ce tabarakan lazi an zala ba sai ya yi amfani da a ma ɗaliban ilimi ya kamata ku rika gane bambanci tsakanin irin waɗannan kalmomi na alƙur'ani tabarakan lazi anzala ko tabarakan lazi nazzala da anzala da nazzala nazzala tad'if ne kaga nazzala wancan kuma anzala akwai sauƙi. saboda shi alƙur'ani abin da yasa aka ce nazzala ba a lokaci guda ɗaya ya sauka ba abin da aka saukar da shi dare ɗaya lokaci guda kamar attaura kamar linjila dare ɗaya lokaci ɗaya ne aka saukar shi yasa suka ce laula nuzila hada alquran jumlatan wahidatan allati kadhalika linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila me yasa ba a saukar da wani alqurani a dunkule ba to in an ce anzala abinda aka saukar da shi lokaci guda in an ce nazzala abinda aka saukar da shi fi auqatin mutafarriqa kenan ya sauka wato daban-daban daban ne ba a lokaci guda ba to me hikimar da ta sa ba a saukar da Qur'ani dare ɗaya ba Allah ya ce kazalika sabbita bihi fuadaka mun yaka ne dan mu tabbatar da zuciyarka a hankali a hankali a baka shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka riƙe shi shi sa aka yi amfani da kalmar nazzala sannan sai ya ce ala abdihi bai ce ala muhammadin ba sai ce akan bawansa ya sifanta shi bil ubudiyya kuma abin mamaki ubudiyar sai ce abdihi bawansa bafahu ila nafsihi ila zatihi a sharifa ya danganta cewa bawa na inji Allah ba dan komai ba litashrifi wattakrimi watta'zimi dan ya sharrafa annabi ya karrama annabi ya girmama annabi shi yasa ce bawana ko bawansa ala abdihi kuma wannan ubudiyya din shine abinda duk wani dan adam a duniya yake nema ya zama Allah ya sa ya zama bawa na Allah kai ma so kake a ce da kai bawa ne amma na Allah mai bin Allah masoyin Allah ta tabaraka ta'ala sannan yace da yakuna na nazira nadira yayi amfani da nadira al-inzar bai ce bashira ba mai bushara ba me yasa bai ce ya zama mai bushara ba sai ce ya zama mai gargadi dan wannan wurin wuri ne na jan kunne musamman ga su mushrikai wanda suke ƙaryata shi annabin suke cewa shi ba annabi ba ne, yaya za a yi annabi ya zama mutum ai da zai yi annabi ya zama mutum ba su a wajensu ba yadda zai annabi ko manzo ya zama mutum to shine Allah ya turo shi ya musu gargadi liyakuna lil alamin ay yakuna lin jami'an dan ya zama ga mutane ga baki ɗayan su mai gargadi ko kuma ga alamul insi duka da alamul jinni duka Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka gani Allah ya turo shi gaba ɗaya rahma ce ga al'umma gaba ɗaya ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an sannan Allah ya sifanta shi manzon Allah ya sifanta kansa cewa shine yake da mulkin sammai shi yake da mulkin kasai fa huwa al-khaliqu lahumu Allah shi ya halici sammai duka shi ya halici kasai duka yanzu saman nan ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai ba wanda ya yi su in ba Allah ba shi shi kaɗai ba tare da ya nemi shawarar wani ba ba tare da ya nemi taimakon wani injiniya ba ba wani mai zane ba wani architect mai zanen guri ba wani wani quantity surveyor ba wani mai tono ba wani mai rodi ba wani kafinta ba mai fenti ba kowa Allah shi kaɗai ya halitta sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu kuma har yau da ikon Allah tabaraka ta'ala Allah bai sa wani mai bincike ya gano da wani sinadari aka yi wannan sama ga ta dai muna ganinta amma yau ba a gane ba roba ce katako ne kwankere ne duwatsu ne ciyawa ce auduga ne to menene akwai wani mai bincike da ya gano wannan saman da wani sinadari da wace kama da mai aka yi wannan kadai ya isa ya sa kafiri ya yadda akwai Allah ga ta dai muna ganin ta tun da Allah ya duniya ake ganin nan duk wanda suka taɓa rayuwa a nan suka yi suka gama haka suka ga saman nan suka batta kuma yau da wani dan luluke zai luluka ya ta lulukawa wai ya ce sai ya iso ta ya gano me bai isa ya gane da me aka yi ba kuma abin mamaki tana da ƙofa da marfi annabi ya shiga ya wuce ta wannan saman la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi dan gatan Allah Allah ya dauke shi yayi sama da shi ya wuce wannan sama aka bude mai kofar da mala'ikun da suke gadinta suka bude ya shiga ga halittar da ke saman farko aka daɗa lulukawa tafiyar shekara 500 kafin aje sama ta biyu ya je aka dada bude masa kofa kofa kofa ba wata sama da ya jefa ce akwai kofa sai da ya kure hatta bakwai din sai da ya duka abun mamaki tafiyar shekara 500 daga nan zuwa sama ta farko 500 sama ta biyu 500 sama ta uku 500 sama ta kaza 500 a wata riwaya aka ce fadin mitas din kaurin sama. ka idan za a zuba dakin ai ana cewa inci shida ko inci tara ko inci kaza to ita kanta rufin saman fadin tafiyar shekara ɗari 500 wato wani abin ana faɗa kawai sai dai ka sallama ka miƙa wuya ka imani duka annabi ya je gaba ɗaya a dare ɗaya ya ga abin da ido bai taɓa gani ba ya ji abin da kunne bai taɓa ji ba ya ga ikon Allah ya ga sarautar Ubangiji duka don ya karɓo mana sallah kuma don ya tabbatar mana akwai Allah alhamdulillah ya Allah mun yi imani mun yadda da kai Allah ka ɗauki ran muna musulmi masu imani don haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana Allah shi ke da mulkin waɗannan sammai da ƙasai sannan kuma Allah bai da ɗa walam ya yattakhid waladan ba shi da ɗa ni ne da kai muke da ɗa ana riƙan ɗa ne don neman taimako mutum ya haifi ɗa don ya taimaka masa amma Allah ina ruwansa da ɗa mai mata shi yake yin ɗa to shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam sahiba ba shi da mata wa khalaqa kulli shay'in shi komai shi ya halice shi da ta bai da da wa lam yakun lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya wajen mulkin nan kamar a ce ofis ɗin Allah shi da wani ne a'a shi kadai ne ba la ilaha illallah ba wani wanda yake juye Yudiru alam mai juye duniya mai sarrafa duniya in ba Allah ba shi kadai yake yi da tunda shi kadai ne ya kamata ka bauta masa shi shi kadai in ka zo roƙa ka roƙe shi shi kadai in ka zo neman taimako ka nemi taimakonsa shi shi kadai kuma wallahi shi shi kadai din ya isa maka komai duk wanda ya riƙe wani ba Allah ba yayi asara ina waɗanda aka ba su wasu aka ce su rike su ba Allah ba sun cuce ka sun gama da kai sun hada ka da wani Allah sun raba ka da Allah walam ya kullahu sharikun fil mulki mulkin duniya tabaraka wa ta'ala ba wani wanda yake tarayya da shi a cikin mulki kuma shi baya espaya ya gama wani ya zo ya karba a'a kuma Allah kwaya ɗaya ne law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu allolin ba Allah ba a duniya da samai da kasai da sun gurguje, don sai an yi fada wata tsakanin allolin sai sa kaga masu mulki ba sa yin kishiya yanzu sai na maka sharhi da bayani cewa Allah shi kadai ne a mulkinsa ka taba jin an ce gwamnan garin ku ne yanzu da wani a nan garin nan garin za gobe zai zo ya wani taro ya tara jama'a ce jama'a ni ne gwamnan jihar gombe tab tun daga abuja za ka ga sojoji sun taho ba wai daga gombe kaɗai ba sai an zo an ce waye wannan ya ce shi gwamna ne bayan ba sa son kishiya da yau mutanen gombe adamawa bauchi yobe taraba za su haɗa kai su ce ga wani shugaba shine shugaban ƙasa sun ware a najeriya to ba wai buhari ba tinubu ma sai ya zo ya yaƙe su za ka kaga tinubu bai hau ba ba sa son kishiya ba za su yadda ba yanzu sai an maka bayani cewa Allah shi ɗaya ne da yake diga ne kai baka ganewa sai na ta maimaita maka na ce Allah shi kaɗai ne yake mulki kai ba ma wannan ba fa ciyaman local gaman. wallahi in ya ji labarin wani ya ce shi ma ciyaman ne za a yaƙe shi har yallabuka masu rawani E, eh, yallabuka jam'in yallabai ne ai kai ba bulatani ne baka jawo sako <laughs> ba sa son kishiya kai monitan aji monita aji an naɗa shi sai wani ya sake cewa shi monta yi wallahi sun yi fada walillahi al-masalul a'la ka tunda kuma a nan karan kanku kun san cewa aibu ne yin shugaba guda biyu yanzu duba duk yawan mu a Najeriya mai kuma ce a ƙasar ta yi yawa ya za a ce mutum ɗaya ne zai mulke ta haba da Allah jama'a ta yi yawa ƙasar nan ya kamata a rarraba yan kudu shugaban su yan arewa shugaban su yan tsakiya shugaban su jemagu shugaban su yan sama jemagu a'a a hakan da daɗi ba daɗi a tukwikwin za a ce dole mutum ɗaya za a zaɓa shi ne shugaba to sai an ta ja maka aya da hadisi akan Allah shine ne mahalicin komai ta su ce duniyar gaba daya ba bukata hankali ma ya kamata ya tabbatar da cewa Allah walam kullahu sharikun fil mulk ba shi da shariki shine almaliku wahdahu li kulli shay'in fi hadha alwujudi wa mamallakin komai a cikin wannan kasa gaba daya wa khalaqa kulli shay'in kuma Allah shi ya halicci komai komai shine kulli shay duk abinda ka sani ba wani abinda baya karkashin sun Allah alladhi atqana kulla shay komai nasa ne tabaraka wa ta'ala ya halitta da mulki da isa alladhi khalaqa kulla shay'in fi hadha alwujud khalqan mutqinan hakiman badi'an fi hay'ati barewa a cikin halittar Allah ya halici abubuwa da gwanancewa a cikinsu ya halici dan adam fa ahsana khalqahu fa sawwarahu fa ahsana suwarahu ya suranta dan adam ya kyautata halittar dan adam duba doki ya halice shi ya masa jiki mai kyau duba kaza duba kaza komai da ka sani a irin yadda yake Allah ya kyautata masa halittarsa kuma ya ajiye shi a zamaninsa da ya dace da shi kowane abu Allah halice shi sai sa mai zamanin sai ya ce yanzu kai kana da zamanin zamanin ka yana karewa za a girbe ka yanda ka san dawa in zamanin ta ya kare me ake mata girbewa to mu ma akwai mai girbe mu shine mala'ikan mutuwa duk wanda ta gan sha'aran ma yana zagayawa zamanin su yake ci da lokacin su ya kare yanda ka san masarar gonanka wata biyu take da kwana goma ko wata uku take yi zamanin ta ya kare to kai ma an ba ka zamaninka shekara ka ashirin ne ko talatin ko arba'in ko hamsin ko saba'in ko casa'in ko ɗari yadda Allah ya ga dama ya ba ka zamaninka da haka dai Allah ya halitta sai ajiye abu a zamaninsa sannan abubuwa ma na duniya da kuke gani kar ku ɗauka ko kaɗai ake kashewa yanzu ina mashin mashin gto yana ina an girbe shi ina mashin suzuki da muna yara a garin nan mutum ya sai sabon duki ina iya tuna Allah jikan alaji tukur alaji tukur na alaji bose funawa muna yara a iya tunani na a garin nan shi na taba gani da sabon duki kallo muke zuwa muna kallo da cijo na haka zai ɗauko shi daga unguwar akwai yana murɗa shi ya zo nan kasuwa ya je ya koma Allah akbar suna ina ba sa ina fijo sabuwar fijo shi ma ba zan manta ba alhaji ko sai funawo Allah ya masa rahama ina iya tunowa lokacin da ya ce sabuwar fijo a garin nan wallahi kallo muke zuwa mana fijo ne da kasan babu ita kallo muke yi yanzu tana ina ta zama tsohuwar yayi an girbe ta ina shadda kaza ina keke kaza irin fili keke farin keke ba kai fili farin keke ba idan mutum ya siyo a ce ya siyo farin keke fili yake hawa ina yake an kirbe shi ina keke cofa an yayinta an gama ina hatta jiragen sama da kuke gani da za a nuna muku hoton jiragen sama shekaru hamsin da suka wuce wallah ba ku so ƙara ganin su ba dai an girbe su an gama kenan kowane abu da ta sani a rayuwa yana da lokacin safa hula ce kaza yadi ne iri kaza takalmi ne iri kaza duba da lokacin da ake waya wata katuwar nokia mai fasa aljihu aka yi zafkiyakiya mai abin daddanawa ɓalɓalɓal haka wanda ya saye ta wai har rikewa yake yana abana ya sayi waya yanzu wannan babu ita tana ina kamfanin ma da yake yana ina ya gama aiki ya daina molinta ya daina aiki an girbe shi to da za ka ta buga misalai akan abubuwa na rayuwa da kake gani suna zuwa su kare in mota ce ana yayinta a gama idan waya ne ana yayinta a gama in kyamara ne ana yayinta a gama idan kaza ne ana da kyamara da ake daukan hoto wallahi mana rushe shi ya ce ta kusan babur katuwa saboda tunanin a daɗin bayi da faɗi sai ake ta ragewa katuwa idan ka ganta kaya guda an gane to sai ake ragewa ake ta ragewa ake ta har yanzu aka zo aka dawo da ga ga waya na wai ita ce kyamara kuma tana yin abin da sama da wacce take yi ina ka saɗi rediyo kaset mai zare kaset da mutum sai je su yi ta sayan kaset ya kunna ka danna koda tar ci kaset ka gyara ka gyara kana mummurta kasar yanzu ina ba a yi saboda lokacin ya riga ya wuce to haka rayuwa take komai wucewa yake yi ka sani kai ma kai ɗin ka zai wuce za ka mutu za a kai ka makabartar tarihi to tun da san za ka mutu wancan bai dawama ba abinda ba yi da rai ma bai dawama ba shi da ma ba wani abu yake na zunubi ko laifi ba bai dawama ba kai ce ka dawama kai baka tunani tun fa kana cikin dugon mani fa a cikin cikin mahaifiyarka ita bata san da kai ba babanka bai san da kai ba duniya bata san da kai ba har zuwa wani lokaci aka fara bincikowa aka gano ka aka ta renanka ka ɗebi wasu watanni har ka girma aka nemi ka fito ka zama matsala ka fito duniya aka ta renanka baka san komai ba ka ci ka sha kana girma kana girma har aka baka freedom aka yaye ka da kana shan nono yanzu aka fara tura maka koko kuma dole ka karba in baka karba ba ka san yadda za ka yi duk kai baka ganewa daga nan ana baka ma a hannu aka ce kai ka cire hannunka sai a baka abinci mai zafi ka ce ma, ma zafi a ce hura shi da kanka ka hura don gidanku da kuwa fa sai an murza maka a sa ma a baki ka kishi a tura maka a sa maka madara ka tobar a ce baba sha sha baba sha yanzu fa kar kar ba ka sha wani zai zo shanye wallahi ka zo ka girma har kai ma ka zama family man kai gashi kai furfura ka girma har ka fara gajiya har ka fara tara yaya duka baka da hankali ina babanka ya mutu ina baban babanka ya mutu ina tsohuwarka ka binne ta ina maman mamanka ta mutu ina kakanka ya mutu ina malaminka ya mutu ina waye ya mutu kai ba za ka mutu ba ne wallahi kai ma za ka mutu duniya malam wa'azi ne ko ba aya ba hadisi da ka Allah shi halici komai ya sa masa zamaninsa kuma wafi makanihi ya masa wurin zaman da ya dace wa wazifatihi da kuma aikinsa abun mamaki Allah ya halittu da yawa a duniya amma kowa ya ajiye shi inda ya dace yanzu kun gan mu nan gamu a garin nan muna rayuwa comfortably muna jin daɗi wallahi da zaka ɗauko bature daga ingila ka ajiye shi a garin nan to gwanda kai ta mai bulala ɗari ɗari kullum ka bashi a sa shi fi masa alheri da ka kawo shi wannan ƙauyen namu Allah sa masa albarka ka ajiye bature a garin nan ka ce wai anan zai zauna tabbi aji zai kamar wata jahannama ka jefa shi wanda ka mai da shi kasar su kai taimai tsumagu ɗari kullum ya shanye ta ya fi masa alheri yanzu wani a yanzu haka yana rayuwa ne a ƙasa mai ƙanƙara kuma mutum ne irinka da bakinsa da hancinka da idansa da naka duk iri ɗaya amma abin mamaki fi makanihi ya ajiye shi wurin da ya dace da shi shi ƙasarsa ƙanƙara ake koyaushe idan ya kwana ya wayi gari zai fita aiki sai mota ta gwamnati ta zo gireda ta share kankara a jikin kwalta ta turar da ita gefe sannan motoci su zo su yi ta wucewa da hita yake kwana kai ko yanzu nan iskan garin kuma hita ce dan bala'i <laughs> sai dai ka kwabe zikitar kana kana <laughs> jiran iska ta ubangiji shi kuwa yana cikin daki a cikin bargo a lullube sanyi sai ya kunna hita kai kuma nan ka buɗe window ka buɗe kaza ji kake kamar ka hau sama janna ka shawo iska ka dawo fi makani shi wurin da ida ce idan ka ɗauko wannan ɗan ƙanƙarar ka shawo shi nan yana tabbatar ma duk inda ya sati ɗaya mutuwa zai haka in ka ɗauke ni ni yanzu da nake maka surutun nan ka kai ni ƙasar ƙanƙarar nan ka zubar da ni sati ɗaya to sai dai ka ji ana Allah ji ƙansa da rahama ba lalle na iya rayuwa a wurin ba wannan shine fi makanihi kowa Allah ya ajiye shi a wurin da ya dace kaga balaraban saudiya sai aka ajiye shi a saudiya ga duwatsu ga zafin rana amma ga man fetur ga kudi ga ac ga air condition ga ruwan zamzam ga sanyi ga mota mai kyau da abinci mai kyau shinkafa su ba irin taka ba ga shi kana da kasar noma su ba sa noma amma sun fi ka cin shinkafa mai kyau suna da kafi su shanu kafi su dabbobi amma sun fi ka shan madara mai kyau fi makani kowa haka Allah ya ji sai dai ka biya kudin umra ka je ka dan ci na sati biyu ka ciwo albarka ka dawo ka dawo ka yi dan yi jajawur sati ɗaya ka koma bakin ka yanda kake kowa da inda Allah ya ajiye shi yanzu in ka dauko ɗan kudu ka kawo shi nan sai gaba zai iya rayuwa ba yanzu aka ɗauke ka aka kai ka lagos aka jefar da kai sai ka ce kai ba zan iya ba lagos ina gari ya yi yawa mutane sun yawa cinkoso wani kuma an kawo shi garin kanan gani zai kamar kamar mutuwa akai gani zai ba kowa ka duba duk yawan mutum nan kamar ya ji da majuji amma wallahi wani an kawo shi gani zai yi kamar ba kowa ga Shi makani kowa da inda Allah ya ajiye shi wazifati aikinsa kowa da aikinsa yanzu ga mu anan cinkus kowa da abin da yake yi kuma kowa da aikin da yake sha'awa wani manomi wani malamin makaranta wani ɗan kasuwa wani mai aikin ƙarfi wani mai kaza wani mai rubutu wani mai taɓe-taɓe wani mai sace-sace wani mai <laughs> kowa dai da ayyukan da yake da kwarai da banza Allah raba mu da aikin banza wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira dama Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ma'ana abin da ake nufi ta taqdira ya kaddarta shi ya iyakanta shi wato iyakantawa abinda ake nufi bayanu ne limashtamala alayhi hadha al-khalq min ihsanin wa itqan ma'ana Allah bayan yayi halittan ya kyautata halittan shine qaddarahu taqdira yayi itqanin sa shi ubangiji ba wai kawai samar da mutum min al-adami ba ya samar da mutum daga babu ba A'a. bayan ya samar da shi daga babu sai kuma da ya yi kyautata halittarsa sun Allah ladi na kulla shai shi ne fassara faƙaddara wuta ƙadira mana ya kyautata halittarsa kyautatawa ya iyakance shi iya tsawonsa iya faɗinsa iya girmansa kuma ya masa sura mai kyau wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala amma duk da haka wasu sai suka riƙe wani abun bauta ba shi ba abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar Allah tabaraka ta'ala yau shine darasin mu na farko a cikin wannan tafsiri na alkur'ani a wannan sura suratul furqan saboda bamu fara da wuri ba kuma da ɗan shirye-shirye da aka yi ta yi za mu dakata insha Allah ta'ala wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الواحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين Allah ka samu fara wannan azumi a sa'a Allah ka ba mu alkhairar da ke cikin wannan wata ka raba mu da dukkan kishiyar alkhairar da ke cikin wannan wata Allah kai mana arzikin lafiya da zamu bauta maka ka raba mu da tashin hankali da damuwa Allah ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu karfin imani da zamu yi ibada gare ka ya Allah waɗanda kai alƙawari za ka yafe a cikin wannan wata ka samu a cikin su ya Allah waɗanda suke masu hasara a wannan wata Allah kar ka samu a cikin su Allah in mun yi azumin ka karɓi azumin idan mun yi sallah ka karɓi sallar idan mun yi zikiri ka karɓi zikiri in mun yi karatu ka karɓi karatun ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu kuma ka sa aljanna ce makomarmu Allah ka yafe mana Allah ka rangwanta mana Allah ka inganta mana rayuwa Allah ka sa aljanna ce makomarmu Allah ka sa mu cika da imani insha Allah ranar asabar za mu fara karatunmu na darussan mata a wannan masallaci masjidul ansar kamar yadda aka saba karfe 9 zuwa karfe 11 na rana ranar asabar insha Allah muna fatan a sanar da iyali da 'ya'ya duka mata kuma Allah ya sa muna da nisan kwana da numfashi da mu kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum